أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة المسافر ما لم يجمع مغفى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مغفى وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين za mu tashi darasi na 66 a cikin karatunmu na muwatsa ta imamu malik a yau a bakwai shida kenan ko shida ga watan rabi'a jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin ranar da ta yi daidai da ɗaya ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya a za mu tashi wannan Babu da imam malik ya kula ya ambace shi da salatul musafiri malam yujmi mukta sallar matafiyi a matsawar wato bai yi azama akan zama ba akan zama mazaunin wajen da ya da ya tafiya zuwa gare shi a wannan matsala ce wadda take daga cikin abubuwan da malamai suke bayanin hukuncinta a cikin abubuwan da suka danganci sallar tafiya shine idan mutum ya yi tafiya ya isa inda zai je zai zauna a wajen kafin ya komo zuwa ga iyalinsa wato ma'ana ba a halin tafiyar yake ba amma ya zauna a waje in ma a tsakanin tafiyar tasa daga baya zai wuce ya tafi wani waje wa in ma ya kai inda yake manufarsa zai zauna ya gama bukatarsa sannan ya dawo to kwana nawa ne zai yi a idan ya yi kwana nawa ne zai daina yin tasawur ko kuma wace irin zama ne zai yi da zai sanya shi ya cika sallah ya daina yin kasar wannan shi ne abinda za a bincika a cikin wannan babin waje cikin wannan fasali da imam na malik ya kawo ya fara ya babu hadisi marfu'i sai dai abubuwa abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب إمام مالك يروي وانا حديث دقا ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله دقا سالم أو عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a dan abdullahi dan umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar kana ya ya kasance yana cewa usalli salatal musafir ina yin sallar matafiyi malam ujmi' muktan matsawar ban yi azama akan zama ba almuktu shine zama wato da rashin tafiya wa in habasani dhalika snatai ashrata layla ko da wato wannan ya tsare ni a a wato shine hukuncin tafiyar ko da ya tsare ni har ya zuwa kwana goma sha biyu ne wato zai rinka yin safaru zai rinka yin sallar ƙasar ko da ya tsara kwana goma sha biyu matsawar dai bai haɗa ran bai yi azama a kan zama ba me ma'anar ya yi azama a kan zama azama a kan zama shi ne ka ce kwana kaza zan yi a waje amma matsawar kana cewa to a gobe zan tafi gobe in ta yi ce a'a to lallai yau zan tafi a'a na canza sai dai gobe ba ka tsayar da zuciyarka akan kwana nawa za ka yi a wajen ba zaman da za ka yi na nawa ne to a wajen abdullahi dan umar tana halin matafiyi kuma ko da wannan ya kai ya zuwa ga kwana goma sha biyu ne ko da ya kai ne kwana kamar inda wannan riwaya ta nuna ko da wannan ya kai kwana goma sha biyu ne sai sai yin kasau na'am mu karanta hadisan guda biyu sannan sai mu ishara ga sauran a hukunce hukunce da sabanin malamai akan wannan wa haddathani amman an nafi' anna an anna ibn umar aqama bi makkah 10 10 layalin yaqulu salat illa an yusalliha ma'a al-imam fa yusalliha bi salati wa an malik an nafi' imam malik ya rawaito kuma wannan hadithin an nafi' daga nafi'u maulan abdullahi ibn umar anna ibn umar cewa abdullahi ibn umar Allah ya yarda da shi aqama bi makkata ashara layali ya zauna a makka kwana kwana goma wato darare goma shine ma'ana kwana goma kenan yaqsuru sala yana yin ƙasar yana yin kasarun sallah raka'a biyu biyu yake yi illa an yusalliyaha ma'al imam sai dai in ya yi sallar tare da liman fa yusalliyaha bi salatihi sai sallar da sallar liman wato ya sallar cikawa wannan kaga ya ce kwana goma ko to wannan kwana goma da ya yi a me za mu ɗauke ta ya zauna a maka kwana goma yana yin ƙasaru na a matsayin sana bai riga ya haɗu a kan ga ya kwanakin da ba bai haddade ma kansa tsawon zaman ba kamar yadda ya ce in dai bai haddade ma kansa tsawon zaman ba to zai yi kasaru kasaru ko da zai kai kwana goma sha biyu to saboda haka wanda ya ruwaito cewa an gan shi ya yi kwana goma yana yin kasaru ya nuna kan cewa wannan kwana goman da ya yi ya yi su ne ba tare da ya riga ya yi azama a kan zai zauna a makka waɗannan kwanakin ba idan ya yi azama zai zauna a waje to shine sai ya cika sallarsa amma in ya yi azama ba to komai daɗe wanda zai yi ƙasar zai rinka shi sa aka ruwaito ya zauna a azerbaijan mun san dai wannan daular ta azerbaijan yanzu ko wadda take a cikin daulolin rasha daga can kusa da turkiya ya zauna a nan wata shida kankara ta zo ta tsaye hanyar da za su wata shida nan da ya zauna a ƙasar ne domin me domin bai san ta yi idan idan yanzu kankarar ta kauce tafiya zai sai ya kama tafiya bai riga ya zama to mazaunin wajen ba to shine wannan ka'idar ai malam yujmi'u mukam matsawar bai yi azama akan zama ba al ijma al jam' abinda ake nufi da al jam' ajma'a ala amrin ai azama alayhi in ya azama akan abu wannan matsalar ta siyasa daga cikin matsaloli waɗanda suke malamai sun yi sabani mai yawan gaske malamai sun yi saɓani mai yawan gaske kuma a wato tarjihi a cikin wannan matsalar yana da matukar wahala domin mai domin babu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ga iya zaman da mutum zai yi kafin ya daina ƙasar ya koma hukuncin mazauni ya koma hukuncin mazauni duk a talammusi ne na dalilai wato dudduba dalilai ne da malamai suka yi ƙaunukan suna da yawa sun wajen ƙoli a ƙauli goma sha a kan wannan matsala waɗanda suka fi shahara shine na farko ƙaunin ah, imam malik wanda zai bayaninsa a babin da zai zo nan gaba cewa idan mutum zai yi kwana hudu a waje su sai ya cika sallah amma an kasar da kwana hudu ne sai ya ringa kasar idan ka je waje ka ce za ka zauna kwana hudu to ka zama to mazaunin wajen sai ka cika sallah wannan shine kaulin imam malik shine kaulin imam shafi kuma kaunin imam ahmad ibn hanbal kusa da shi yake amma akwai bambanci muhimmi tsakanin kaunukan nasu guda biyu kaunin imam ahmad shine cewa idan dai mutum zai yi sallah ashirin a waje ko kasar zuwa in kuwa suka wuce sallah ashirin ko da sallah ɗaya ne in zai sallah ashirin da ɗaya sai cika sallah an fahimta mai bambancin kaunarsa da kaulin imam malik wanda ya yi kwana hudu a waje amma kwana hudun nan ya zama tokan cewa sallah goma sha tara kawai zai a wajen imam malik zai kasar ko ba zai kasar ba na ba zai kasar ba ya yi kwana uku cika sallah ce a wajen imam ahmad ba zai kasar sai in sallolin da zai a wajen sun wuce 20 sannan zai cika sallah imam abu hanifa ya ce kwana goma sha biyar a ce an wato wannan daga ibn umar kwarai an wato daga ibn umar amma riwayar da take inganta daga ibn umar shine kwana goma sha biyar imam abu hanifa da imam da malaman iraq da sufyan thawri suka ce kwana goma sha biyar akwai waɗansu malamai da suka ce matsawar ya yi tafiya matsawar ya riga ya bar gidansa ya bar iyalinsa bai dawo gida ba bai kuma je inda yake da iyali da dukiya a wajen ba to kasar zai rinka komai tsawon tafiya komai tsawon shekaru komai tsawon watanni har sai ran da ya dawo gida sannan zai cika sallah dukkan waɗannan ƙaunuka suna da nau'i na dalilansu su waɗanda suka ce a ƙauli uku kawai na kawo tsaunukan sun fa kamar yadda na gaya mu amma waɗannan dai su ne dai mashhurai waɗanda suka ce matsawar mutum ya yi tafiya ya bar gida ƙasar zai rinka yi har sai ya je wajen da yake da iyali ko wajen da yake da iyali da dukiya ko kuma ya dawo gida dalilin su suka ce wannan shi ne matafi yayin da ya bar iyalinsa ya zama to matafi kuma duk abin da shari'a ba ta sanya masa haddi ba ta mai da shi zuwa ga hukuncin al'ada ne a cikin al'ada za a ɗauki za a ba shi hukuncin matafiyi idan matafiyi ya bar gidansa ya bar iyalansa za a ce matafiyi ne har sai ya je wajen da yake da wani iyali sai a ce ya zo gida kamar mutum mai iyali biyu kamar mutum mai gida biyu yana da mata a kano yana da mata a abuja in ya zo kano gida ya zo in ya je abuja ma gida ya je da haka wannan suka yi kafa hujja da dalilin luga da al'ada cewa wannan matafiyi ne tunda matafiyi ne hukuncinsa sallar sau. na biyu kuma suka ce abdullahi ibn abbas ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina a wata riwaya in ya bar iyalansa in ya bar iyalansa a Madina daga Madina ya tafi ba zai bushe yana sallah ta a biyu ba sai ya dawo Sau da aka fi shi mu abin da muke faɗa kenan in dai ka fita daga gida kai ta sallah raka a biyu duk tsawon tafiyar ka har sai ka dawo gida sannan sai ka cika sallah ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallar sa ba a cikin wata tafiya ce mun ji hujjar su ko kuma suka ce to kuma sannan sahabbai ma mun samu suna haka an ruwaito abdullahi ibn mas'ud almajiran ka haka suke yi kuma suka cewa haka abdullahi suka dinga wajen abdullahi ibn mas'ud hatta wanda za a tura shi aiki gari kama an ruwaito masro ibn al-ajda eh, ibn al-ajda an tura shi wani gari domin ya aiki a wajen ma'aikaci ne amma duk tsawon zamansa raka a bibiyu ya tsaye ya ce haka muka da abdullahi domin san cewa sunna nake kokarin yi haka zalika aka rawaito Anas ibn Malik ya ji ya kai yara Sham wajen abu Malik ibn Marwan wata biyu ya zauna kasar yake da kuma Ibn Umar da aka rawaito kankara ta datse shi shi ma ya wata shida kasar yake haka zalika aka rawaito daga Sa'ad ibn Abi Waqqas sun je Sham da shi da waɗansu mutanensa mabiyansa almajiransa su sai su cika sallah shi kuma yana yin kasar suka zauna a wajen mu'awiyar har wata biyu a wata biyu ne ko wata ɗaya na manta riwaya in ma wata biyu in ma wata ɗaya su suna cikawa shi ko yana kasar da aka tambaye shi ya ce don kusancewa ni suna na gidi kun ga wannan bai iyakance da kwanaki ba ko in dai kana halin tafiya ka bar gida kai matafiyi ne har sai ka dawo sannan za ka cika sallah wannan kaulin daga cikin malaman da suka zaɓi wannan kaulin akwai shekul islam ibn taymiya haka zalika a cikin malaman wannan zamanin namu shek muhammad ibn al-qayyim dan shi har cewa yake ɗalibai masu tafiya karatu kamar ɗalibai yanzu da suke tafiya madina su karatu ko su tafi malaysia zai fi karatu ko ɗan kano a tura shi bauchi ya je ya karatu duk tsawon zaman da zai yi a can kusan zai قولي نبي قول إمام أبو حنيفة جمال من كوفة إمام سفيان الثوري suka ce kwana goma sha biyar zai suka ce dalilin su a hadithin abdullahi dan umar cewa da shi yake yin fatawa kuma shi in yake tafiya in je waje zai kwana goma sha biyar sai ya cika sallah in zai ah, idan zai zauna kasa da kwana goma sha biyar sai ya kaso da haka idan mutum ya je waje in dai ba zai wuce kwana goma sha biyar ba sai ya kaso to amma idan sahabi idan wani sahabi ya saba masa ba zai zama hujja kamar a wannan mas'ala sauran sahabbai sun sama wa ibnu umar shi kansa ibnu umar an rubuta riwayoyi daban-daban daga gare shi kamar yadda da muka gani to ai kamar yadda muka gani a nan ya yi maganar kwana goma sha biyu ko kauli na uku shine kaulin jumhur kaulin imamu na malik da imamu shafi'i da kuma makusancinsa ƙaunin imamu ahmad dalilinsu shine abubuwa guda biyu abu na farko wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muhajir wanda ya hijira daga makka ya koma madina ba a yi masa rukusa ya zauna a makka ba bayan aikin hajjinsa illa kwana uku kar ya wuce haka hadithan al'ala ibn al to su ba cewa suke yi ba kiyasan matafiyi suke yi da abu hajjar ba kamar yadda ibn hajjar yake musu rabi ke cewa wannan kiyasin kun ma da kiyasin tsibi ne kiyasin nasu ba hujja ba ne wanda kuma kiyasin duk gaba ke ɗayansa karya ce in ji ibn hajjar to hakikatan gaskiya ibn a jumhur su imam malik ba kiyasin matafiyi suka yi akan muhajir ba akan muhajiri ba hmm. hujja suka kafa ta fahimta wadda take mai zurfin gaske domin cewa suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuhajir muhajiri ba zai zauna a makka sama da kwana uku ba bayan aikin hajjin domin in ya zauna sama da kwana uku ya ɗauki hukuncin mazaunin wajen kwana uku kuwa yana hukuncin mataki, da haka ya halatta a gare shi ya ɗauki wannan hukuncin amma in ya wuce kwana uku ya kai kwana hudu to ya ɗauki mutuncin mazaunin wajen mazauni kuwa muhajir kuwa haramun ne a gare shi ya koma ya zama ko mazaunin inda ya jira daga gare shi almuhajir ba zai koma in ya koma ya zama to mazaunin maka ya da hijirarsa shi yasa ibnu abbas ma da ya dawo maka yana so ya zauna a maka amma sai ya koma fa'ifa ya zauna sai dai ya rinka zuwa maka yana fita kun fahimci fuskar dalilin su idan muhajir ya yi kwana hudu ya zama to mazaunin makka in yi haka ya aikata haramun don ya warware hijirarsa saboda haka kenan matafiyi yaushe zai ɗauki hukuncin zama a wajen da ya tafiya zuwa gare shi in ya kwana shi ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mai kwana hudu a waje hukuncin mazaunin wannan wato wanda ya san zai yi kwana hudu din kenan dalili na biyu suka ce a cikin tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya san iya adadin kwanakin da zai zauna a waje daga farkon su har karshen su ba illa tafiyar da yake hajjar ta hajjin kwana kuma kwanakin da ya san cewa zai yi a wajen ya yi kasoro kwana hudu ne duk sauran tafiye-tafiyen a sallallahu alaihi wasallam bai san iyaka kwanakin da zai zauna ba ya je tabuk a shekara ta tara bayan hijira ko domin yaƙi da da rundunonin ruwa ya zauna kwana ashirin a tabuk amma bai san kwana ashirin zai yi ba don ya zauna ne yana jiran zuwan sojojin rom a yaƙi ya zauna yana jiran su bai san iya adadin kwana bai san yaushe za su zo bai san za su zo ko ba za su zo ba sau da kaga bai san iya kwanakin da zai yi ba ke ta yi kwana ɗaya zai yi ta yi kwana biyu har kwana ashirin ɗin da ya yi a lokacin da ya zauna bai san kwana ashirin zai yi ba haka zalika lokacin fatahu makka da ya je makka iya kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a makka kwana goma sha takwas shi ma bai san cewa yau zai fita ko gobe zai fita ba amma lokacin da ya je hajjin bankwana ya san ran da ya zo makka kuma ya san ran da zai fita daga makka ya zo makka ranar hudu ga wata da asuba yayi sallar asuba a nan maka an fahimta kafin ya shiga maka ya yi sallah asuba a kudai sannan ya shigo cikin maka ya san cewar ranar hudu ga wata yana nan ranar biyar ga wata yana nan ranar shida ga wata yana nan ranar bakwai ga wata yana nan ranar takwas zai bar maka ya fi mina shi ne zama mai aiki ko ya san ranar takwas ga wata zai bar makka ya tafi mina daga mina ya tafi daga mina ya tafi arafa daga arafa ya dawo musdalifa yayin da ya bar makka zai tafi mina me hukuncin sa yana mazaunin gida ne ko kuma tafi matafiyi ne tunda maka ba garin sa bane saboda haka zai ci gaba da tafiyarsa bayan zango na kwana nawa kwana hudu hudu biyar shida bakwai suka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasaru a cikin irin wannan hali to mu tsaya a nan abin da ya wuce ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasaru ta yi ba zai yi ba ta yi cikawa zai yi to tunda muna muna da yaƙini akan cewa waɗannan kwanakin su ne za a yi ƙasar mu tsaya akan wannan yaƙini kada mu tashi a gare shi sai da wani yaqini saboda haka abin da ya fi kwana hudu muna shakka ƙasar ne ko ba kasaru ba sai mu koma asali asali shine mu cika sallah har sai mun samu dalilin da za mu rage an fahimta wannan suka ce wannan shine ihtiyar shine salamun salama to imam ahmad shi shi ya fi su dacewa da wannan dalili na biyu domin shi imam ahmad cewa yi ba kwanakin za a duba ba adadin sallolin za a duba domin aka duba kwanakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce har kwanaki hudu din tunda ya cika ya cika wuni hudu ya cika dare hudu da juz'in wuni na biyar tunda sallah sai bai ya sallah asuba a maka sannan ya bar maka ya tafi mina ya sallah a zahar a saboda ya samu juz'i na wuni na biyar kenan ko kun ga ya wuce kwana hudu da haka imam ahmad ibn hanbal ya tanabbuhi ga wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ranar hudu ga wata sallah nawa yayi eh a sallah hudu yayi sallah biyar a domin a kudai yayi sallar asuba sallolin da yayi a maka ranar hudu ga wata sallah biyar sallah hudu yi. ran biyar ga wata biyar ran shida ga wata ran bakwai ga wata raka a sallah nawa kenan sha tara ranar takwas ga wata ya yi sallah asuba a maka ko saboda ka salloli nawa kenan ashirin to ya san yi sallah ashirin a wajen don haka ya kasaru abin da ya wuce haka to ba mu sani ba ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasaru ta yi bai kasaru ba sai mu koma ga asali an fahimta to na ka yanzu wanne ne wanne ne alƙawarin raje? wanne ne mafi jari? wanne ne ya fi ta fuskar dalili amma idan muka ce na fi imam ahmad ne ya fi mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mun san cewar kwana hudu yayi ya san ran da zai fara ya san yadda ya kare ya kasaru me dalilin mu cewa idan da ya wuce waɗannan ba zai kasarun ba kintata ne tun da yi kintata ne ne wanda aka yi a haka saboda zauna lafiya to ai kuma ai dalili menene asali asali shine kan cewar sallar tafiya ko ka asali shine sallar kasaru sai sallar kasaru ko ka sallar cikawa ita ce asali saboda kasaru ba ka yin ta sai da dalili hmm? kuma mai kasaru idan ya yi cikakkar sallah ya saba sunna amma sallarsa tana nan amma mazaunin gida in ya kasaru fa sai ya rama har abada don haka ne fatuwar malamai da dama daga cikinsu akwai sheikh abdulaziz bin baz shine cewar mutum ya bi ta farkin ihtiyadi ya tsantseni ga addininsa in ya san zai yi kwana hudu a waje wuce zai zai wuce sallah ashirin a waje to ya cika sallah in ku ya san kasa da haka ne ya kasar kauli na farko yana da karfi yana da karfi saboda fi'ilin sahabbai amma muktadan ihtiyati musamman kasancewar domin kauli na farko haka bai sanya iyaka ba bai haddin kwanaki ba amma kamar yadda ishaq ibn rahuya yake cewa ɗaya daga cikin a'immatul hadith yake cewa kasancewar manya-manyan malaman garuruwan musulmi irin su maliku irin su auza'i irin su sufyanu tauri su abu hanifa da sauransu sun sanya iyaka na kwanaki ya nuna kan cewa abin ba sakinsa aka yi sasakai haka ba kamar yadda wannan kaulin yake nunawa inda kamar a ce haka ne wa'annan malamai da ba za su sanya tauƙiti ba su sanya lokaci eh, su iyakance shi da iyakar kwanaki kuma su suka fi fahimtar shari'a su suka fi fahimtar dalili na shari'a saboda haka wani ya daga cikin abin da yake raunana wannan kaulin a duk da yake waɗansu malamai na wannan zamanin sun karfafa shi da kuma waɗansu malamai mu irin su ibnu irin su ibn taymiya sun rinjayar da wannan kaulin dan haka mutum ya tsaya akan kaulin jumhur shine yafi idan mutum zai yi kwana hudu a waje Hmm? wa aula ƙaunin imam ahmad wato zai yi sallah ashirin a waje to shine iyakar haddin da zai kaso. in ya ketare haka to ya cika sallah sai ya zama to ya yayi ihtiyabi hmm? ya fi bisa a ƙyale mutum ya zuwa ga hukuncin al'ala domin waɗansu suna cewa kamar da abin ga wato kiyasin wato a takdirin mutum tunda dai Allah ya rataye wannan hukuncin da tafiya don haka idan ka yi ajinka kan cewa wannan zama da za ka zaman matafiyi kake to kai kasar in kuma kana jin kai ba zaman matafiyi kake ba ka cika to wannan ba kowa ne zai zama toki da wannan tsoron allah da zai wannan tafajirin da sauransu wani lokaci mutum mazajinsa kawai zai bi in ya ji ta yi masa ya kasar in ya ji ba ta yi masa bai ya cika to shi yasa bin a wannan ƙa'ida din yake da yake da muhimmanci a tare da cewa wannan shine ihtiyatsi a cikin addini shine mutum ya bi tafarkin tsantseni da neman kubuta a cikin sha'anin addini wallahu ta'ala a'lam na'am babu salatul imami idza ajma'a muqtar حدثني يحيى عن مالك عن عطاء بن خراسان أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة أربع, إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي واسئل مالك عن الصلاة العسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا صلاة الإمام إذا أجمع مكثا سلر شوغبا yayin da ya haɗu zai zauna a waje abin da yasa ya bambance shi da wancan babin yace salatul musafir malam yujmi' Muksan, shi ne cewa al-imam matsayinsa kamar ko ina a garinsa gari ne a gare shi don haka idan amma shi ma idan ya azama kan zama a wani waje inda ba shi da iyali to wannan zai ɗauka zai ɗauki hukuncin mazauni ne inda ya yi inda zai yi kwana hudu to shine imam malik ya ce zai kawo ya bayyana takdirin kwanakin da mutum zai zamanto ya ɗauki hukuncin zama a wannan wajen yace haddathani haddathani yahya an malik imam malik ya rawaito wannan hadithin an ata al-khurasani ata al-khurasani ata ibn abi muslim al-khurasani abu uthman al balhi thumma shami ɗaya daga cikin malamai imam malik waɗanda ya shahara da ilimi da wa'azi da tsoron Allah da jihadi malamin imam malik ne tabi'i amma bai riski sahabbai ba saboda jinkirin da ya wajen zuwa madina cikin sahabbai banda anas ibn malik ba wanda ya riska amma ya yi ruwaya daga sauran sahabban ba tare da faɗan wanda ya ji ba tare da faɗan wasu a tsakaninsa da sahabbai ɗin ba don haka ne ma ake sa shi a cikin masu yin tabilisi amma amintacce ne wajen riwaya illa abin da aka ruwaito daga imam bukhari yana suka akan cewa ba amintacce ba ne wanda yake ba a karɓi wannan waɗansu malamai ba su karɓi maganar imamun bukhari ba hatta almajirin ka tirmidhi da ya tambaye shi da ya suka a kansa sai ya ce ni ban taɓa jin wani daga cikin magabata ya yi suka a kansa ba mutumin da yake mutumin da malamin da zai zama to imam malik ya yi riwaya a gare shi to babu abin da zai sa a soke shi shi ka imamul bukhari ce duk malaman da imam malik ya waya da gare su karɓaɓɓu ne amintattu ban da wannan asa al saboda ya yi kuskure yana kuskure wajen riwayoyi don haka ya zamanto a yi tasiri a kan haddasa ya shahara da ilimi da karantar da ilimi don yana cewa duk cikin abubuwan da nake yin da nake tsururin samun alkhairinsu a wajen Allah ba abin da nake kaunar samun alkhairinsa irin koyar da ilimi da ya kasance yana tara muskinai da fakirai da rinka sanar da su ilimin addini yana koya musu a gaba wanda zai bashi sisi ba ko kobo yana cewa majalisun bikir majalisun zikiri majalisun zikiri shine majalisun alhalal wal haram majalisun da ake bayyana hukuncin Allah a bayyana majalisun ilimi da ake bayyana halal da haram ba majalisun da za a zauna ana yin ana kiran sunan Allah ana jijjiga da sauransu ba shi shine majalisar zikir ba kamar yadda ata al-khurasani ya ce ya kasance mujahid ne yana tafiya jihadi kuma in ya tafi jihadi din kwana yake baya bacci baya bacci da dare sallar dare yake yi sannan sai lokacin asuba yayi sannan ya leko daga cikin haimarsa ya kira ga wanda suke ike tare da su ya ce to ku tuna fa ku tuna ku yi tsaurorin ku yi tanadin abin da zai muku maganin shan ruwan ciwo da sanya tufafin a da sanya karfe da kuna a cikin wutar nan, wato ma'ana yana cewa ta shi ku sallar dare ya mutu a ariha karya ce ta kusan wadda ake ce mai yanzu a jericho garin west bank na ɗaya da cikin garurukan da cikin west bank jericho ake ce mata da turanci yanzu aka ɗauke shi aka binne shi a baitul maqdis a shekara ta 135 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi a al-khurasani annahu sami'a sa'id ibn al-musayyib yaji sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi a ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman madina sai daga cikin manya-manyan tabi'ai قال سعيد بن المسيب يتي من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة وندي أذما أكن زما أوجي حقوانا هدو alhali yana cikin tafiya أتم الصلاة masalatu ya wato idan mutum ka je waje bukin ɗinka kwana hudu ne ko abin da ya fi to ka cika sallah idan ku ka je waje ko kuma ka tsaya kai zango a waje transit kenan ko za ka ci gaba da tafiya in dai za ka kai kwana hudu a wannan wajen to ka cika sallah sai ibn musayyib yake faɗan wannan qala malik imam malik yace wa dhalika ahabbu ma sami'tu ilayya wannan shine mafi soyuwar abin da naji wato yaji akwal daban-daban domin shi kansa sai ibn musayyib an wato daga wajensa cewa kwana uku a wata riwaya aka ce kwana goma sha biyar wannan taraddudin na malamai shi nuna duk ba wani abu ne yasa wannan ba saboda babu nasi yana suka sabawa to amma imam malik kaga sai ishara ga wannan sabani cewa malamai sun akwai maganganu da dama kuma haka su tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai maganganu da dama da suka sassaba to amma shi a wajensa imam malik abin da ya fi soyuwa a gare shi shine wannan kaulin na sa'i ibn musayyib in dai zaka zauna a wajen kwana hudu to ka cika sallah ko mun ambaci dalilin su ko wasu ila malik an tambayi imam malik an salatil asir akan sallar ribatacce fursuna fursunan yaƙi wanda aka kama shi a fagen fama yana hannun kafirai kaga dai ba garinsa bane ba shi da iyali amma an kama shi ya je a kurkuku yana zaune faqal ya to aka ce masa ya zai rinka yin sallah zai rinka sallar tafiya ne saboda kasancewar ba gidansa ba ne ba iyalinsa ba ne ba wajensa ba ne ko kuwa zai sallar zama tun daga shi zaman nasa yi ɗuli bai san iya lokacin da za a sake shi ba kala sai imam malik ya mithlu salatil al sallar za ta zama sallar kwatan sallar mazaunin gida ce illa an yakuna musafira sai in ya zama to matafi ma'ana an ɗauke shi daga wannan kurkukun za a kai shi wani kurkuku na wani gari ko kuma yau yana can gobe yana can ana ta tanakuli da shi to a nan wajen sai ya rinka yin sallar mazauni sai ya rinka sallar tafiya amma in dai an zaunar da shi ga kurkukunsa a zaune yake a nan to sai ya sallar muqim a wajen imamu na mali na'am babu salatul musafir idan kana imaman aw kana wara'a imaman a kafin mu shiga wannan babin akwai akwai magana akan hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya gabata a wancan babin cewa in yi sallah tare da liman sai ya cika sallarsa yi sallah tare da liman yi sallarsa irin ta liman to bayani zai zo a wannan babin cikakke da sauran asar da suka zo a kan wannan na'am babu salatul musafir idan kana imaman aw kana wara'a imam haddatha na'am haddathani yahya an malik an ابن شهاب an سالم بن عبد an عن أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا, فإنا قوم سفر سفر <clears throat> نعم باب صلاة المسافر باب سلم متى فيه إذا كان إماما إذن يزمن توشيني المسلمين شو شغبان مسلمين كومندا أو كان وراء إمامي عفوا إذا كان إماما إن يزمن توشي متى في شيني الإمام aw kana wara'a imani ko kuma zai yi sallah a bayan liman yaya matafiyi zai yi in ya to zai yi sallah da mazaunan gida amma an sanya shi liman zai duba sallah zai duba matsayinsa ne a matsayin matafiyi ya sallar tafiya ko ko zai duba wanda yake musu sallah a matsayin mazaunin gida ya cika musu sallah ko kuma ya to shine zai yi sallah bayan liman mazaunin gida zai cika sallah ne da sallar liman din saboda bin liman ko kuwa idan liman ya a biyu sai ya sallama ya kyale shi ko kuma ya yi ya jira shi su sallama tare yaya zai yi ne wannan imam malik zai mana bayani a anan wa ya haya an malik ya ce ya yarwayo hadisi daga imam malik imam malik ya rawaito an ibn shihabin daga muhammad Ibni muslim ibn shihab zuhri an salim ibn abdullah daga salim dan abdullahi dan umar an abihi daga babansa abdullahi dan umar anna umar ibn al cewa umar ibn al Allah ya yarda da shi kana idza qadima makka ya kasance idan ya zo makka salla bihim raka'atayn sai sai musu salla raka'a biyu thumma yaqul idan ya idan yayi sallama daga raka'a biyunsa sai ce ya ahla makka ya ku mutanen makka a atimmu salatakum ku cika sallar ku fa inna qaumun safrun domin mu mutane ne matafiya safrun ay musafirun masdari ne da yake zuwa da ma'ana ta wato mai aikin masu aikin wannan ya nuna cewa kenan idan mutum matafiyi ne in yi sallah sallar tafiya zai in yi sallah liman sai ya sallar tafiya su kuma wanda suke baya sai ya gaya musu cewa ni matafi ne ku cika sallar kuma ya nuna cewa yayin da zai faɗa ɗin bayan ya yi sallama ne in yi sallama sai ya ce a in yi sallama sai ce to a salata kun fa inna qaumun safu an ruwaito wannan daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma ya yi haka da mutanen makka amma akwai rauni a cikin isnadin akwai rauni a cikin riwaya wannan dai ya inganta daga abdullahi dan umar daga sayyidina umar kamar yadda wannan isnadi ya nuna yana daga cikin asanid wanda suka fi komai inganci ibn shahabi zuhri an salim an abi na'am an عن an zaid ibn aslam an عن anna umar ibn al-khattab mithla dhalik an ruwaito daga imam malik ruwaito daga zaid ibn aslam zaid ibn aslam al-adawi an abihi daga babansa aslam maulan sayyidina umar maula din bawan sayyidina umar ne da sayyidina umar ya yanta shi anna umar ibn al-khattab an abihi daga babansa anna umar ibn al-khattab mithla dalik daga babansa daga umar ibn al-khattab kucin wannan da wannan kissa na sallarsa da mutanen makka hmm, wanda ya nuna cewa sayyidina umar idan ya je maka kasaru yake yi baya zama zaman da zai sanya shi ya zamanto mazaunin gida domin shi muhajiri ne almuhajir ba zai zauna a makka sama da kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya zauna ba kuma wannan ya nuna kan cewar abinda wannan ya nuna yadda ake yin sallah cewa idan aka kaddamar da mutum ya yi sallah a matsayin sa matafiyi to sallar tafiya zai ba zai cika sallah ba amma menene aula al aula ga wanda yake liman ratibi ya zama to ne sallah sai dai in matafiyi din ya zama to shugaba ne kamar sayyidina Umar Amirul Mu'minin ne in ya je ko ina ko ina shine sarki to sai ya kasaru in ya so a cika amma al'aula idan mutum ya zo shi ba sarki ne shi ba shugaba ba in ya zo waje ya kyale liman rajibi ya yi sallah cikakka sannan ya bi shi bayan sa shi ma ya cika sallah amma idan ya bashi izini idan shi idan liman ratibi ya bashi izini cewa ya cika sallah to eh, eh, ya yi sallah ya limanci to in ya tashi limanci sai ya raka a biyu sannan ya ce mutane su cika ta su sallah na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين imam malik ya ruwaito an nafi daga nafi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana yusalli wara al imam bi minan arba'a ya kasance yana sallah bayan liman raka'a hudu fa idza salla li nafsihi in yayi sallah shi shi kadai kuwa salla raka'atayn sai ya salla raka'a biyu sai na abdullahi dan umar wajibin sai ya sallar tafiya shi yasa ne in yayi sallah shi kadai sai ya raka'a biyu amma in yayi sallah bayan liman wanda yake cika sallah to shi ma sai ya cika sai ya sallar saraka a hudu domin me saboda wajibcin bin liman inna ma jibila al-imamu li yutamma bihi fala taqtalifu alayhi an sanya liman ne dan ai koyi da shi kada ku saba masa saboda ka yanda yayi sallah kai ma haka za ka yi sallah dan kada a saba masa ko da al-ma'mum yana itiqadin cewa kasur ita ce afdal sai dai fadilat falalar bin jama'a tafi falalar mutum ya je ya kasaru don haka kamata yi mutum idan ya zo waje idan ya zo gari yana matafi ya rinka takowa ya zo ya sallah a cikin jama'a ya fi duka ya zauna a za ya ce zai sallah ta sau a ai sunna ne kasar kwarai sunna ne kasar kuma shi ya yafi falala yi kasar in za ka yi sallah amma in ka auna da falalar jama'a da takin da za ka yi daga gida daga masaukinka zuwa masallaci ka je ka sallah a cikin jama'a da salatin mala'iku da za ka samu a masallaci da sauransu na abubuwan da su na falalar jama'a ya fi bisa ka zauna a gida kace za ka sallar kasaru domin kace sunna gara ka tako ka zo masallaci kai sallar ka cika a bayan liman bisa kai sallah kai kai kare kuma idan kai sallah din al'asul shine ka shi ba kai sallah raka'a biyu ba ka zauna kana jiran sa in kai haka ka saba ma liman ba ka bi liman ba ko kuma kai sallama ka kyale shi in ka ce a abin nan tun da kai ka gama tata bari kai sallama in ka haka ka fita daga cikin sallah kafin ma liman ya gama sallah kaga babu sabani irin wannan ko kuma yana sallah yana raka'a ta uku da ta hudu kai kuma kana zaune kai ka gama sallar ka duk wannan ba shi da asali a cikin sunna ba inda aka ruwaito cewa a cikin sunna an samu hai'a ta sallah da mamu zai zauna yana jiran liman ko akwai wataƙila za ku ce salatun hawa ko salatun hawa amma ba mamu ne yake jiran liman ko ka liman ne yake jiran mamu liman ne yake jira to da kaga amma yadda za a zamanto mamu yana jiran liman ba shi da sura ba shi da asali babu asali babu wani abu wanda yake yi kama da wannan a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka al'asal sai kai koyi da shi kamar yadda Abdullahi dan Umar yake yi nan an ce yana yin sallah a mina a hudu domin daga baya zamanin sayyidina Uthman zamanin sayyidina Uthman ya rinka yin sallah a hudu a mina bayan ya yi shekara shida da khalifancinsa a ƙarshen khilafarsa a hudu yake yi a mina tare da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sunnata sallolin raka a biyu za a yi da mutanen makka da mutanen madina da ko ina ma a biyu biyu za a yi sayyidina uthman ya cika sallah a malamai sun yi ta kokarin su bayyana me hikimar da me yasa sayyidina Usman yayi wannan tawilin dai da yafi shine kan cewa shi sayyidina Usman yana ganin sallar sallar kasaru a sauki ne da idan mutum ya cika babu laifi a kansa saboda ka ya cika sallar domin yana ganin cika sallar kamar akwai maslahar cewa waɗanda suke ba san musulunci ba idan suka zo suka ga ana sallah raka'a biyu watakila haɗuwarsu da musulmi shine haɗuwarsu da suke da su a nan mina a garin su ba su taɓa musulunci da ke can ba ba wanda ya taɓa zuwa ya ga musulmi a makka da madina sai wanda suka zo hajji to idan suka zo suka ga ana sallah a zahar raka a biyu sallar la'asar raka a biyu sallar isha raka a biyu sai su ɗauka haka ake a dukkan shekara sai su je su to tare da cewar tare da ganin cewar ai sallah raka a hudu za a iya yin raka a hudu ba dole ne sai kasaru ba wannan waɗansu sahabbai suna da wannan fahimtar a rawaito irin wannan fahimta daga Aisha radiyallahu anha ba to wannan shine uzurin da ake masa sayyidina Uthman to haka nan waɗanda suka zo bayan sa na halifofin Banu Umayya su ma haka suka rinka yirata a hudu to amma sahabbai duk da sun san wannan shine sabanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne amma saboda gudun fitina a cikin al'umma da hadarin da ke cikin sabani da rarrabuwar kai sai suka gwammace su bar wannan sunnar su zo su yi sallah tare da shugaban musulmi kamar yadda yake yin sallah shi yasa abdullahi dan mas'ud yayin da sayyidina usman ya sallar raka'a hudu ya ce gashi fa sun annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake da aka gaya masa haka sai ya ce eh aka ce to me yasa kai kake sallah raka'a hudu yace al khilafu shar yace sabani sharri ne idan shugaba ya wani abu da abin da sa ake sa shugaba don a samu wato haduwar zukata don a samu haɗin kai in shugaba ya yi abu in dai ya yi istinadi ya zuwa ga kauli ko da za'ifi ne to sai a bi shi don a yi maganin fitina a samu kuma falalar haɗin kai a yi magani a kan rarrabuwa domin rarrabuwa shirri ne rarrabuwa shirri ne yanzu kama abin da ya faru lokacin da aka yi a sallar eh, ramadana sallar yawa sallar babba sallar idi rana arafa da sarkin musulmi ya ce a yi sallah ranar arafa ranar da mutane suke tsayuwa a cikin arafa duk da wake wannan ƙaunin waɗansu malamai za su gaishe shi da ifi ne to amma sarkin musulmi bai ce a yi wannan ba sai da aka yi masa fatawa ya kai abin nan gaban malamai sun yi fatawa tun da ya zamanto an masa fatawa abin da ya fadar ya zamanto hukunci ya zamanto hukunci to hukunci idan shugaba ko da kauli za'ifi ne ya gina hukunci yi hukunci da shi in dai bai saba nassin Allah da manzansa sa sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a yi masa da'a wajibi ne a yi masa da'a wajibi sai a ji shi in so daga baya a san yadda za a rawar matsalar nan gaba ba a saba masa ba musamman yi istinadi ya zuwa ga ya yi istinadi ya zuwa ga fatawa wannan shi ne abin da zai kawo haɗin kai na al'umma in ku ba haka ba in ku ba haka ba kace shi ba shi da ikon yi wannan kace kai ga abin da kake gani wani ma zai ce ga abin da yake gani wani ma zai ce ga abin da yake gani shi kenan kaga kowa sai ya kama gabansa abin da ake nema din na haɗin kan al'umma ba zai taɓa samuwa ba sai karkashin shugabanci shi sa kaga sahabbai suke da wannan fahimta domin babu son zuciya tare da su babu hubbul zuhur da nuna kansu da su da bugin su da cewa su ma sun kai a abu ne na duba maqasid shari'a manufar shari'a sun fahimci sun fahimci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asirin da asirin da ke cikin shari'ar Allah saboda haka kaga Abdullahi dan Umar da Abdullahi bin Mas'ud ake masa magana yace al-khilaf shar sabani sharri abinda zai kawo rarrabuwar kai kaga shi ma Ibn Umar haka yake in dai zo wajen su sai ya sallata abin annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku za a zo a muku kuna da suke jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce sai rasulullahi ya za a yace ku yi sallah a lokacin ta sannan in lokacin yayi tare da su ku je ku yi sallah tare da su bai ce ku kenan ku abin nan ku ware kan ku je ku kafa naku masallacin masallacin sunna ku kyale su yan bid'a ne bai ce haka ba cewa ku yi sallar ku a gida akan lokacin ta in lokacin sallah ya kun same ta tare da su ku zo ku yi sallah tare da su don ku nuna kan cewa dukkanin ku kuna ƙarƙashin shugabanci guda domin yayin da ka ba da baraka a cikin al'umma shikenan ka ba ma makiya hanya da za su zo tun daga sabanin yana nan dan kankani sai a kamba ma shi a girmama shi har sai ya zamanto kan cewar al'umma ta zamanto al'ummar biyu ya zamanto an zo ana yakin juna ana kashe kashen juna shedan sai ya samu mashiga amma in ba a yi wannan ba ba za a ba ma ɗan kafar shiga ba wani da muhimmanci mu fahimci wannan fahimci wannan sosai a cikin tasar a cikin irin irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yadda suka fahimci addini wurin ka aza fahimtar mu akan irin wato a fahimtar su da hanyar su wannan shine ainihin bin magabata shine ainihin salafiya shine ainihin bin hadiyus salaf shine tabbaka alqur'ani was sunna ala fahmi salafil umma bin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabatan al'umma abinda muka gama gabata din nan sun yi mu zamanto akan a tafarkin shi na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتم فأتممنا وحدثني عن مالك imam malik ya rawaito wannan hadithin an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri an safwan daga ah, safwan ibn abdullah ibn safwan ibn umayya al-qurashi annahu qala shi safwan yace ja abdullah ibn umar ya'udu abdullah ibn safwan ah, abdullah dan umar ya zo ya duba abdullah ibn safwan yayin da ya rashin lafiya fa salla lana raka'atayn sai mana salla raka'a biyu sun sarraf sannan ya sallama fa na sai muka tashi fa na muka cika ta musalla wato lokacin domin shi sai na abdullahi dan umar matafiyi ne don haka da ya cika sai ya zamanto shi ne limaminsu wanda ya nuna kan cewar babu ba makaruhi ba ne matafiyi ya sallah da wanda suke mazaunan gida domin sallarsa ba ta canza ba saɓanin akasin ya zamanto mai mazaunin gida ya yi sallah ga matafi domin zai fitar da matafi daga hai'ar sallarsa ya zuwa ga hai'ar ya zuwa ga hai'ar sallah wadda take ba tasa ba hmm. wannan shine yafi karfin na farkon wanda yafi karfin hanci. wanda ba a so din shine ya zamanto matafi ya a bayan mazaunin gida in dai ba kamar imamur imamur ratib bane amma idan imamur ratib ne to haka ya kamata yi idan ko ba imamur ratib bane kamata yi shi matafi din ya to yayi salla, mazaunin gida ya tashi ya cika sallarsa kamar yadda kamar yanda ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar kaga dai shi ya je ya kai ziyara wajen Abdullahi bin Safwan to kuma Abdullahi ibn Safwan tun da gidansa ne wajen za a kai ziyara shine da haƙƙin limanci to amma in ya shi shine zai yi limanci zai zamanto kan cewa an canza hay'ar sallar Abdullahi Ɗan Umar dan haka ya zamanto abin da ya yafi yafi soyuwa babu yafi rashin karhanci shine shi Abdullahi Ɗan Umar yayi sallah saɓanin mai gida wanda yake haƙƙinsa ne a ce yayi sallah shi mai gida yayi tanazuri daga nasu haƙƙin ya kaddamar da matafiyi ya sallah domin ya zamanto kan cewa kowa ya samu ya yi sallasa a hayar da sunna ta shirya masa ya yi sallarsa amma ƙara wani babu kun tsaya ana eh to bari sai a samu a tambayoyi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Eh, ahsan ah, ah, idan mutum ya ɗauki ƙaunin jumhur cewa idan ya zai kwana hudu a waje zai cika sallah filiyo shi zai cika sallah sai ya cika kwana hudu ya gama kwana hudu na sallar tafiya sannan sai ya fara kaso ya cika kwana hudu ko baya a abin da ake nufi yayin da ya shiga garin ya san cewa kwana hudu zai zai wuce kwana hudu ya san cewar zai yi kwana hudu cikakku a wajen eh, ko kuma a bisa ƙaunin da muka rinjaye zai wuce sallah ashirin to a lokacin nan daga lokacin zai fara cikin sallah an fahimta amma in yaje yana tunanin kan cewa a yana ganin gobe zai tafi gobe nan da ta yi sai ce a yi tafiyar taka ba za a dole yana bukatar ya zauna a garin nan har kwana hudu ko biyar ya je har yi canjin bukin ɗinsa aka mayan mata da shi bayan kwana hudu ko kwana biyar ta ga yi azama ke a kan yadda zaman zai to da kafin ya ce ya yanke ya azama akan kwana hudu nan kasar zai rute yi amma daga zarar daga lokacin da ya azama daga lokacin zai so mu cika sallarsa wannan mai tambayar malamin da cewa mana kamar zai mota ko kuma irin masu yin safara ko wani kuma za su yi kasar eh su ma a wato direbobi kasar za su rika yi inda tafiyar su tafiya ce a cikin ma kusan babu ma sabani akan wannan tun tafiyar su tafiya ce ta halal Allahumma illa waɗanda kauli da aka rawaito daga waɗansu daga cikin magabata da suke cewa ba a kasar sai a sallar ibada sai a sai a tafiyar ibada kamar jihadi ko hajji ko umra amma yawon da muka ce wannan kaunin ba shi da hujja masu dukkan nau'in tafiya mutum zai kasar ko su ma kuma direbobi tafiyar da suke ta halarci ta neman arziki ta sana'a su ce don haka za su yi kasar za su yi kasar duk da yake wannan zai zimta kan cewar kenan kusan rayuwarsu jullun rayuwarsu kasar suke yi ko sai eh, wata kullum cikin tafiya suke sai in sun je inda suke da iyali idan sun je inda suke da iyali kamar alal misali kano ne gida kuma lagos ma a ce suna da wata mata to in sun zo kano za su cika sallah in sun je lagos za su cika sallah ko kwana ɗaya za su ko wuni ɗaya za su in suka zo kano ko lagos su cika sallah amma tsakanin nan inda za su yi shekara shekara suna cikin wannan halin safara ba su je kano ba ba su je lagos ba kasar za su kai a tsawon wannan shekara wannan malami yana tambaya shi kamata da daban wasu zo da abubuwa ko wani wuri wanda ke da nisa shi malami na sallar su da ta kasance da su eh abinda muka rinjayar shine in sun san za su wuce kwana hudu to za su rinka cika sallah kamar wanda suka zo daga dogon yinya da sauransu sun zo nan karatu sun zo nan karatu alal akalla zangon karatu wata uku ne ko kaga wata uku kuwa sun dauki hukuncin mazauna saboda aka cika sallar su za su in suka koma hutu ka tunda sun je gida ne ko hutun ko weekend suka je asabar da lahadi sai sun cika sallah tun da gida suka je sai dai in sun je din in ya zama dukkan cewa ba a nan gidansu suke ba nan ba gidansu bane suna da zuwa weekend ne a kamar wajen waɗansu yan uwa to a nan wajen sai ya zama to kasar za su yi asabar da lahadi wannan kuma malam yana tambaya shin malam kilolin da nawa da yake kasar sannan malam ne ne hukuncin sallama a cikin sallama E kamar yadda muka rinta yana karatun mu wancan da muka yi a cewa bari hudu ne ake yin kasar da shi kuma bari hudu daga kiyasin da su daga kiyasin abdullahi ibn abbas shi ne tsakanin makka da jidda da kuma makka da ba'id da makka da usman kilomita 78 kilomita 78 shine masafatul kasar a waɗansu kan kai shi tamanin waɗansu kan kai shi ƙasa da aka ce saba'in da shida kuma wannan maganin na tambaya shi ne ne hukuncin ko mahimmancin yin sallah da ka biyu bayan sallar juma'a na yin sallah da ka biyu bayan sallar juma'a bayan sallar juma'a sunna ne akwai sunna bayan sallar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu bayan sallar juma'a a wani hadisin yana cewa wanda zai yi sallah bayan sallar juma'a to yi sallah raka'a wasu malamai sun yi tafsir cewa idan a cikin masallaci mutum zai yi to yi raka'a biyu sannan in ya koma gida ya kara raka'a biyu sai ya zamanto ya samu raka'a hudu din cikakku ba ya raka'a hudu a cikin masallaci din ba ba kuma ya koma gida ya raka'a hudu ba ya raka'a biyu a gida ya raka'a biyu in yanayi raka biyu a masallaci raka biyu in ya koma gida wannan shine a sunnatul a sunna ta ba'di sallar juma'a raka hudu kenan cikakka malam duba da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani har da yayi bayani da cewa Allah ya duba da zuwa mun juyo ko eh Allah eh Allah ya duba da zuwa mun juyo to kuma wanda yake Allah subhanahu wani kara baya karɓar kowane irin da yake da niyya sai da sai da niyya to malam duba da wannan hadisin mutum ne sai ya kasance ba shi da lafiya wata cuta da ke damun sa sai ya samu labarin cewa ba akwai giya ta da labarin wannan giya ta kunna tana mara da zai cutar da to zai iya tsanar da ke niyyar ta jawo niyyar da neman wata ba a tsarkake ba a tsarkake niyya wajen aikata haramu tsarkake niyya wajen yin abin da Allah ya ce kai ne aiki ba zai karɓi Allah ba zai karɓi aiki ba sai ta tsarkake niyya sannan kuma aikin naka ya dace da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma aikin da yake ba shi da Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba ta yaya za a yi kace ka tsarkake niyyar niyyarka ga Allah ai wannan asiri ne kake ma Allah madaukakin sarki ai Allah baya so kai ya hana ka baya yarda da wannan sannan kuma ka ce ka tsarkake niyyar ka Allah na tsarkake niyyar ka zan yi wannan wato ka tsarkake niyyar azama akan da gangan zaka saba ma Allah kenan hmm? gashi Allah madaukakin sarki abinda ce zai yafe mana abinda muke bisa kuskure ko bisa mantuwa abinda muke bisa kuskure ko bisa mantuwa amma da gangan kana sani da gangan kai azama ka hada zuciyarka akan zaka saba ma Allah sannan kuma ka ce wai kai ne da kyakkyawan niyya waya daga cikin izgili da Allah madaukakin sarki kuma muka sani cewa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya warakar ku ba a cikin abin da Allah ya haramta mu duk wanda ya ce wato ita giyar za ta za ta warkar da kai daga cutarka to ka ce masa ƙarya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya waraka a cikin abin da ya haramta ba wannan kuma malam ya je wani masallaci ne kafin sallar magruba sai yana tuna da haka so da haka sai mutanen masallacin suka wata baka cewa ba a yi magana a wani lokaci to shi malam ne ne ko karin bayani ko a kan eh, yin nafila kafin sallar magruba ta tabbata daga fi'ilin sahabbai da kuma fi'ilin daga kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana uku yace liman sha ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ana uku yace ga wanda ya so saboda haka wanda ya so ya sallah wanda ya so kada ya yi sallah kafin magariba an ruwaito kamar da Anas ibn Malik ya ruwaito cewa sun kasance sahabbai daga an kira sallar magariba sai su rinka zabura suna rige-rige zuwa bayan wato al'amudai na masallaci domin su yi nafila a biyu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya a kayan da sallan magariba saboda haka wanda suke inkari rashin sani ne ke sa suke inkari sai a sanar da su wanda suka bar sani ba rashin sani ne yasa suke inkari sai a sanar da su dan suna ganin saboda kamar yadda ake watakila sun karanta a cikin littafin malikiya cewa ba a yin nafila kafin magariba domin ita sallar magariba ana so a yi ta ne daga an kira sallah ana gamawa sai a yi ta a farkon lokaci to wannan abin nan wannan bai warware bai hana ai wannan nafila ba ta tabbata daga fi'il daga kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fi'ilin sahabbai saboda haka mutumin da bai sani ba sai a bayyana masa shine maganin irin wannan sabani din ko ga albarka karatun sunna kenan har da karatukan karatukan da sunna yanzu kaga in ba waɗanda ba sa jin karatukan da ake ba irin wanda kamar dr ahmad ya rinka yi da har yanzu yake yi bukhari muslim tirmidhi eh, eh, da sauran kutubu sunna ga malam abdulhab shi ma yana karatun sunan abu dawo inda ana jin waɗannan karatuttukan wanda sai su ba za su ciwon nan ba shi yasa ɗin ake so don ayi da zama to garuruwanmu an yau karantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai yayi wani jahilci da nan a cikin addini inda za a faɗa kan cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda ya bayyana ga yadda aka abu ya kyare a sa to in ka ga mutum ya da wannan ilimin waye kuma zai gaya masa wannan an ce maka gashi da tikewa an gaya maka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya dinga yin ta a kullum babu laifi eh, mutum ya dinga yin ta a kullum babu laifi sai dai ba ta cikin sunanin rawati ba ta da karfin sunanin rawatib sunanin rawatu da ake nufi sunne sunnonin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa mutumin da ya dawama a kansu mutumin da yake yin su za a gina masa gida a aljanna su ne raka'atayil fajr a raka'a biyu kafin sallah asuba da raka'a biyu kafin sallah azhar da raka'a biyu bayan sallah azhar da raka'a biyu bayan sallar magariba da raka'a biyu bayan sallar isha kuma raka'a goma sha biyu kenan waɗanda su ne a sunanin rawatib akwai saɓani waɗansu ba sa ambatan ta bayan sallar isha ɗin sai su ambaci a hudu kafin sallar zahar da a biyu bayan sallar zahar kowanne mutum ya yayi to kun ganin kafin sallar magariba ba ta ciki don haka a biyu bayan sallar magariba ta fi ƙarfi bisa a biyu kafin sallar magariba amma tsakanin kowane kiran sallah kamar raka'a biyu kafin a zahar. kamar raka a biyu kafin sallar magariba raka a biyu kafin sallar isha mazala Allah da sallar ya ce tsakanin kowane kiran salla da kama akwai sallar nafila ga wanda ya ce so da haka ma'ana lokaci ne da ake so a rayar da shi da nafila ba ma sai raka a biyu ba ba ma sai raka a biyu ba kamar Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alai ya kasance in aka kira sallah kafin a tada kama yana yawaita nafila a nan wajen an ruwaito yana yawan nafila sai ya yi sai ya a wajen raka'a 18 ko ma 20 kafin a tayar da sallah wannan wato ya sanya sunanin rawati kuma ya tsara akan sunanin rawati ba ce kawai in ga yarka a biyu ya isa ba ko ranka yarka a ya isa za ka yi gwargwadon ikonka gwargwadon yanayin da lokacin ya bayar da dama kafin a tayar da dama amma kuma bai dace ba ka zo masallaci kana ganin ana za a tada ikamar sallar magariba ka ce to ai ba kai nafilar kafin sallar magariba ba ka koma gefe kana nafilar sallar magariba sallar ka zo ka kai a ka zo ka shiga sau ka samu takbiratul ihram shine yafi bisa ka tsaya kana nafila domin ladan samun takbiratul ihram ya fi samun ya fi ladan samun ya fi ladan nafilar da kake yi amma malam mutum ne zai yi sallah a kamar a zai ko na sallah ne ne ya kawo saboda haka sai samu raka'a ana cikin wannan halin sai ɓangaren wanda ta yi ce ya wuce ta shi gwamnati to shi ma da zai gabatar da wannan sallah ya jawo shi wanda ya samu a ɗayan kawai tare da liman a ai watakila su biyu ne kawai suke sallah su uku ne kawai suke sallah ko watakila kai su hudu ne kawai suke sallah bayan liman mutum uku ne kawai eh, alwalarsa ta kare da ya tashi jawo wanda zai janyo eh, sai ya janyo wanda wanda yake yayi to idan da suna da fahimta su ma mu sun san ce wannan masbuki ne sai su kare shi sai wanda yake ba masbuki wanda yake wanda yake na asali ma mu na asalin kenan wanda aka fara sallar da shi shi sai ya wuce dan ba haƙƙin liman ne yake dole ga wanda yake zai ta sallar ko haƙƙin liman ne wanda duk ai ba haƙƙin zaman yawa dan haka amma ya fita daga cikin sallarsa wani kawai sai ya tafi da haka idan ya haka ai ba cewa ba sai ya janyo wanda ya ga dama ba shi liman din ba haƙƙinsa ne ya ce ga wanda zai istikhlafi ba saboda haka su ma mu su ya kamata ya zama to sa da fikihu fi din sa da fahimta in sai ga wannan masbukin zai tafi eh, su dakatar da shi mu na asali shi ya tafi ya je ya karasa musu sallah idan kuwa har suka kyale shi wannan masbukin ya tafi shi ma ta ɓaci ba hmm? shi ma ta ɓaci ba idan ya tafi ya je idan ya tafi ya je yi sallarsa raka ɗaya ya samu ko raka ɗaya ya samu shikenan sai ya je ya raka a sa a sai ya je in ya je shi wancan limamun raka raka a wancan raka raka ta karshe ko to wannan ya je ya salla raka ɗaya in ya salla raka ɗaya sun cika sallar su sai su zauna su kira shi har ya gama sallar sannan su sallama ta duk da mun ce wannan ba mu samu asalin ba a cikin adillar tun sunna amma wannan shine laifin su na kyale wanda yake ba mamu ba ya je yanzu idan suka yi haka ba su saba idan suka yi haka ya zama tokan kan cewa sun yi kari a cikin sallah da abin da babu ba sai su zauna suna ta yin addu'a kamar yadda aka rito imam ahmad ya ce yayin da mutum ya zama to liman yana tsawaita in ya tsawaita a zaman tahiya kafin ya sallama shi kuma ya riga ya gama tahiyarsa ya yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'arsa ta isti'aza da abubuwan nan guda hudu wanda suka zo a cikin sunna duk da haka liman bai gama ba ya shagaltu da yin addu'a shi ma wannan sai su shagaltu da yin addu'a har ya zo ya same su su sallama tare wallahu ta'ala a'ala wannan malam ya rubuta ya saki matarsa eh abin a gaban da ya sake ta ya rubuta a hausar a takarda amma bai masu amma a wasu sun ba ta san abin da ya faru saboda haka sai ya yi aminsa ya kai mata ta takardar da shi kuma sai ta kai ita wurin mayan da shi so da haka da mayan da ta gani zai ta kwace takardar sai ta karba sai ta zuka a cikin ta da cewa ba ta son ta kima da rubuma irin wannan su zo su kai kashi to shi ma malamin ke ba ya wasu wannan magana da eh, shi saki ba da takarda yake yin ba saki da lafazi ne inda ya mata lafazi a gabanta ya sake ta taso shi wannan takarda din da zai a matsayin shaida ce a matsayin bayan a matsayin kafa shaida ce akan saki amma sakin da ya riga yi da lafazi har ta ji ta riga ta so saboda haka idan daga baya uwa uwarsa ta zo ta ce ba ta son wannan magana ta yi musu sulhu to sai dai ya dawo da ita idan sakin rashi na kome ne sai ya yi kome in ko ba na kome ba ne sai dai ya ce bayan da za a yi abu ya riga ya kare dole ta sake aure sannan ta dawo gidansa ko a waya ne ko a waya ne eh? eh? ba ya yi mai kake tsawon gani ban gani ban gani eh yake ya sake ta a gabanta to wannan shi ne yake nufi da Allah ya kai wannan to kun gaba salamu alaikum ba zan ansa wannan tambayar ba zan ansa ba duk abin da yana dan shi yasa ne wato malamai malamanmu mu a Saudiya suke cewa ba sa amsa tambayar saki sai sun nemi wanda ake wanda sai sun nemi su wanda abin ya faru su zo gaban su gaban su yanzu haka jibi yanda suka zo suka rikita ne eh, tambayar abin da ya rubuta kuma ce shi ba abin da yake nufi ba kenan saboda haka idan abin wanda abin ya same shi ya zo ya same ni eh, wanda abin ya same shi ya zo ya same ni eh, saboda haka wannan abin da duk na faɗa akan wannan tambayar ni da abin da ya na faɗa shine kan cewa saki yana tabbata da lafazi wannan haka yake kuma abin na rubutu tawfiqi ne kamar yadda shi saki zai iya tabbata da rubutu ko da babu lafazi ne amma idan ya zama tokan cewar an yi saki da lafazi don ba a rubuta ba wannan bai nuna kan cewa saki bai yi ba kamar yadda inda an aka rubuta don ba a yi lafazi ba wannan bai nuna kan cewa saki bai yi ba dukkanin su saki na tabbata da su amma dangane da wannan tambayar hususinta shi wanda yake da tambayar yake da iskali ya zo ya same ni to malam wannan shi kuma yana tattawa shi malam da akwai biyan bashi tsakanin miji da mata bashi eh, eh mana akwai bashi mana akwai bashi na shi ya halatta mutum ya halatta ne da ya gyara gashi da o ana gyaran gashi da da gemu da wiwi ne to ita dai wiwi ba na najasa bace shanta ne haramu ba kamar giya bace wacce take najasatul ayn ba kamar giya bace saboda haka kamar a haka ne akwai wani mai da suke yi a da suke yin sa Afghanistan da Pakistan wanda mata suke shafa wanda yake kara tozo musu gashi daga ganyen wiwi ake yi wani wannan ya halatta tun da shi ganyen ba ba na jita ba shansa ne haramu abin nan zukarsa da ake yi da ake kura shi ta ba ne yake sa maye ne amma dan ka shafa a ka to ko wa wannan ba shi wannan ba zai sa maye ba to to shi ke to kun ga tun da an haƙura ku kuma ku dan takaita na na alaikum samu a wannan babu inganci a cikin wannan babu inganci a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu yana tambaya yana da bashi in aka ce yana da shi sai a nemi waɗanda yake bi wanda ke bi bashi ko su ko a nemi wani ya biya sannan ya zo ya masa sallah in ko ba haka ba sai a ce sai ce to kuje kuma dan uwanku sallah kafin daga baya wanda aka Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu komai yawan bashin sai ya masa sallah bashin nauyin bashin in ya rasa wanda za su biya hakkin yana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya biya bashin shi ne cewa man taraka malan fali wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa alayhi duk wanda ya bar dukiya to na magadansa ne wanda ko ya bar bashi ko kuma waɗansu yara waɗanda suke masu nauyi wanda suke neman wanda zai ɗauki nauyinsu babu wanda zai ɗauki nauyinsu to ilayya wannan kawo a al'amarin gare ni wa alayya haƙƙi ne wajibi a kaina na ta haƙƙin al'umma musulmi haƙƙin shugaban al'umma shugaban gwamnatin musulmi wanda suka mutu ana bin su bashi kan a biya musu daga baitul mal a biya musu daga gidan zakka wannan haƙƙin su ne in ana bin su bashi su je su mayar a biya musu in ana da shi a biya musu in ba a da shi kuma daidai gwargwadon abin da abin da ya kama a rage na ragewar a rage na eh tunda an karanta fatiha ɗin su tunda an rukuni ce fatiha rukuni ya kuru kamar yadda in yi ruku'u ne ba zai ce ya sake komawa kuma ya tsayuwa sannan ya ruku'u ba ya ce don bincika cika raka'a ba sai ya fara da farkon raka'a a daga inda ya tsaya daga nan zai ci gaba ko hukunci ya na'am wai wanda yake cewa hukuncin sallama hukuncin sallama farilla ce mutum in bai yi sallama ba sa ba ta yi ba idan ya fita daga cikin sallah kafin ya sallama sallar ba ta ba na'am me kake me kake nufi da malamai sun ce bai kamata a sakin baki ga malamai da suke zanci to wanda aka ce aljaru bi su illa man zulim wanda aka zalunce shi ya bayyana cewa an zalunce shi wannan la'ana ne ko zagi eh shine ai a ce an yi min kaza an yi min kaza aya su ne ka faɗi mummunan abin da aka yi maka an hana na haƙƙina hmm? an sace mun an hana na haƙƙina an yi min kaza an duk wannan abubuwa ne wanda suke na miyagu wanda yake aka zalunta yana da haƙƙin ya faɗa inna li sahibi haqqi maqala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wannan tana nan akan cewar bai halatta a rinka tsine mashi wa ba bai halatta a rinka tsine mu shugabanni don ba tarbiyar musulunci ba ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sharrin shugabanni su ne waɗanda kuke tsine musu su ma suke tsine mu shugabanni na wanda suka komai na alkhairi su ne wanda kuke kuke kuke kuke musu kyakkyawan addu'a su ma suke muku kyakkyawan addu'a alaikum salam daga lokacin da ya san cewar zai yi sallah ashirin a zaman da zai yi a wannan garin kamar kai ne ka je kaduna ka san cewar ba za ka sake dawowa kano ba sai ka yi sallah ashirin a kaduna ka yi sallah ashirin da ɗaya daga lokacin za ka fara cikin sallah daga lokacin za ka fara cika sallah ba sai ka yi sallah ashirin ɗin ba sannan za ka fara cika sallah eh. amma idan ka je kana tsammanin yau ne ko gobe ne yau ne ko gobe ne to ko kwana nawa za ka yi sai ka zauna kana yin kasar har sai lokacin da ka yanke akan cewa za ka yi kwana hudu ka samu sallah ashirin da ɗaya shi ne sannan sai ka cika sallah da ka tambayi ka ce ta ƙarshe ma mutum ne yana da a ba zai bi ba zai zauna ne zai zauna ne tunda shi yana da yaƙini akan cewar sallah raka hudu ta cika bai halatta ya bi shi ba har sai ya dawo sai ya sallama tare da shi amma zai bishi a cikin sujada ba'adi dan in ya sallama sai a tabbatar masa da cewa ya ƙara sallah ya sujada ba'adi sannan sai ya bi shi akan wannan sujada ba'adi din da zai yi wai gashin da koma baki ya zai cire furfura ko dama baki ne zai kara kara baki wulus zai ya kara baki wulus to ina ganin babu wani abin ki a cikin wannan tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana so idan ya ba mutum gashi ya tarrama shi in dai in dai ba in dai ba zai kai shi zuwa ga kama da mata ba domin waɗansu suna yin abin nan shampo da gashi domin su mai da kansu kamar yadda mata suke yi har su rinka sayin irin na mata to duk wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma maza masu yin haka da mata masu kokarin su rinka kama da mata a cikin ɗabi'ar su ko sifar su ko adan su ko kayayyakin su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يجوز من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وأن تدخلنا الجنة مع الداخلين وأن, وأن ترفع لنا الدرجات في الجنات النعيم اللهم افسح لنا في قبورنا ونور لنا فيها واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين